Jama'a suna na Sama'ila Simpon ku ci gaba da sauraron DJ Julius, DJ Julius on the beat. ta fiye baka aiki wanda za ka hawan jirgi ya ce shiga kahu ta cikin gida ko kai mugun ba on the beat. J. Julius on the beat. Domin DJ Julius on the beat. Așin ma ta tura ma Yesu de fara ma ta tu DJ Julius on the beat Police on the beat. Sanichiki Garke Allah Julius on the beat. DJ Julius on the beat. DJ Julius on the beat. yeah, and la ya la, don't make kaya sheni. Rundunan sa masu kuma sunde na yin murna ya DJ Julius, DJ Julius on the beat. chegou a bater barulho. Julius on the beat. on the beat. Gidan Allah haraba da za mu zauna da shi. Hallelujah haraba. Can sama za mu zauna haraba da. Hallelujah haraba da. Can sama za mu zauna haraba Take. sama didi didi didi didi mu Za mu ji busa Ranar zuwa Yesu Domin ya kai mu Gida mai dara on the, the beat. blood of Jesus set me free from sin and sorrow. Set me free. DJ Julius on the beat. DJ Julius on the beat. Julius J. Julius on the beat.